Hoto na takwas Bayan shekaru da yawa, an aifa mutane da yawa cikin duniya, kuma akwai mutane wurare da yawa cikin duniya, suna magana da halsuna iri-iri. Allah ya ga wani mutum sunansa Ibrahim, mutum ne mai cikakkar ban gaskiya. Ya ce masa, Zuriyarka za ta zama da yawa kamar tamdarin sama. Matar Ibrahim ta tsufa ƙwarai, ba ta iya ta samu ’ya'ya, sai ba ta ba da gaskiya ga alkawalin Allah ba, amma Ibrahim ya ci gaba da ba da gaskiya, kamar yadda Allah ya yi alkawali. Saratu matar Ibrahim ta aihiɗa ɗa, suka ba shi suna Ishaku. Allah ya yi alkawali cewa, Daga cikin zuriyar Ishaku wata rana mai ceto zai fito. Haka nan ku, bayan shekaru da yawa, aka haifi mai ceto Yesu daga cikin zuriyar Ishaku.